ƙanana iyaye da 'ya'ya da kuma mu jarirai ɗalibai daga cikin wannan makaranta mai albarka a yau ranar juma'a 31 ga watan turawa shekara ta 2012 miladiya wanda daidai da wata na goma na addinin musulunci shekara ta da ɗari uku da ɗari hudu da talatin da uku bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam mun taru a wannan fili mai albarka ne don gabatar da wata muhabara wanda in Allah madaukakin sarki ya yarda ba da ɓata lokaci ba za mu shiga don ganin cewa mun fara a bayan lokacin da muka sanya za mu fara amma muna mai matuƙar ba da haƙuri zuwa ga 'yan uwa da a yafe mana kuma a gafarta mana akan haka abu na farko tare da ni shine bude taro da karatun alkur'ani mai girma wanda yar uwa za ta yi mana wanda yar uwa za ta yi mana hawa umar idris alaikum kawo kuma Allah na gajiya mun gode wa Allah malam malam malam Mustafa ne kaya malam Mustafa <laughs> ya kokari har ma kunya ne ke ji alhamdulillah eh na ga samun nan ba ya iya ya wallahi kan da ce kuma kuna shirin zuwa kuma wallahi akwai dauran da ake a nan tun ga yanzu zan ba da muhadara a cikin makarantar eh, eh to ina gan zuwa gobe ma za mu kammala gaba ke daya me zai hana mu dan yi ko da zuwa ranar lahadi haka eh ina gan insha Allah zan yi ajiye lokaci sai ka dan neme ni da safe haka insha Allah eh na gode Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi na gode na gode sosai أقول يا شخص وأوفوا بعهدي أوت بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين التكبير Allah ya saka maka da kai ce za mu shiga abin da ya tara mu wanda lecture ce aka kira lecture ce aka kira mai taken tauhidi hanyar tsira malamin da zai gabatar da wannan ainihin lecture shine babban malamin da ke tare da mu malam muhammad nasir ibrahim arayya malam maraba da zuwa ba tare da bata lokaci ba zan sake masa abin magana sai ya ta yi gaba kida sa'annan kuma masu tambayoyi za su rubuto ne su kawo tun da wuri kafin lokaci ya ƙuri sai a ba malama malama mai muna kenan bacin haka kuma ana mai sanar muku da cewa wannan karatu da za a yi za a yi rekodin kai tsaye da zara an kammala duk masu so sai su bayar da kuɗi zuwa ga class steps nasu sa'annan su gabatar da shi zuwa ga ainihin malama ta kuma za ta ba malam sa'annan kuma gobe insha Allah ta'ala za a samu wannan kasar insha Allah Allah sa a dace malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار نعوذ بالله من ذلك وبعد أحييكم بتحية الإسلام قائلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika duka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai komai mai kowa wadda ya bamu rayuwa da lokaci da wannan dama mai albarka farko kasancewa cikin ɗalibai waɗanda suka halarci wannan daura daura mai albarka wanda aka yi hilal usbu'i guda ɗaya a yau a jiya aka kammala dauran yau kuma aka shirya muhadara mai take tauhidi hanyar tsira kamar yadda darussa ya dinga gudana a cikin wata daura din game da tauhidi sai aka ga mahimmanci ya kamata a ce an sake jaddada abubuwan da aka faɗa a cikin karatu a tattauna su a dunkule sa'annan kuma a ƙara fito da waɗansu abubuwan da ake gani suna da mahimmanci a fitar wa mutane saboda kar mu bar junanmu a cikin wato duhu bisa haka shi yasa aka shirya wannan lacca mai taken sunan da kuka ji da fata allah subhanahu wata'ala zai mana jagora cikin abin da za mu yi allah shi datar da mu ya kun uwa game da abin da ya shafi tauhidi al'amari ne mai girma abu ne ba abu ne da bai kamata a ce kowanne daga cikinmu ya yi sakaci da shi ba malamai dai da dama suna maganganu sosai suna rubuce-rubuce kuma aka abin da ya shafi mahimmanci tauhidi to menene tauhidin me ake cewa tauhidi ba sai mun je can nesa ba mu je mu samu ma'anan tauhidi a cikin karatutukan da muka yi a aji a cikin littafin da muka karanta a aji al'usulu al-thalatha wa adillatuha wato wanda a sheikh muhammad bin abdul wahab rahimahullah ya rubuta ya bayyana mana ma'anan tauhidi ya kuma ce a tauhid huwa ifradullahi bil ibada ko da ba mu kara ba akan wannan ma'anan matukan za mu fahimci wannan ma'anan da kyau za mu fahimci abin da ake nufi da tauhidi ya ce mana tauhidi Shi ne mu kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala cikin bauta idan ba ku manta ba a cikin karatutukan da muka yi a cikin daura mun ce wannan tauhidi da ake magana a kai ya kamata mu sani cewa yana da alaka ne da ubangiji da haka idan aka ce maki kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala ta ana nufi ki kadaita Allah subhanahu wa ta'ala cikin duk abin da ke da alaka da shi abin da ya shafi sunaye Allah subhanahu wa ta'ala ya zama to shi kaɗai. kika yin kaɗaita sunayen ga Allah subhanahu wa ta'ala abun da ya shafi wato siffofinsa ki kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa haka kuma abun da ya shafi kasancewarsa Allah wanda ke reno wanda ke kula da abubuwa wanda ke azutawa wanda ke kashewa wanda ke rayarwa wanda ke bada duk abin da ɗan adam yake rayuwa da shi to dole ki kaɗaita Allah subhanahu ta'ala a cikin wayan abubuwan ba idan kika yi haka ki yi tauhidi haka kuma a lokacin da kika zo ki zo ki kaskantar da kanki ga Allah subhanahu wataala a matsayinki baiwa Allah a matsayinka bawa Allah to shi ma nan ana bukata ki kula ko ka kula da tauhidi a cikin wannan al'amarin domin in ba haka ba sai ya zama mutum mutum bai san me ya kawo shi nan duniya ba akan tauhidi din nan ne duka annabawa Allah subhanahu wataala ga baki daya suka yi kira kun san kowane annabi yana da nashi irin dokan yana da irin nashi shari'a amma da aka zo kan tauhidi sai ya zama to duk annabawa Allah ga baki daya tauhidi iri ɗaya ne suka yi kira a kai tauhidin kuma shine a zo a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ayoyi na soshi da dama suna nunawa a cikin qur'ani da hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali fadin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake bamu labari annabi Nuh yana cewa wala qad awsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru yana ba mu labari cewa lalle mun turo annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa kuma annabi nuh ya kira mutanensa zuwa ga tauhidi kadaita Allah shi kadai ya zama to cikin zancen su ya zama to cikin aikin ya zama to cikin kudirin kawai ana tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala ana kadaita sunaye Allah subhanahu wataala ana kuma duk abin da ya shafi wato ibada shi kadai ake fuskantarwa ake fuskantar da shi zuwa gare shi wannan shine kira annabi nuh alaihi salam kuma annabi nuh in baku ku manta ba shine farko manzan Allah cikin manzanni shine na farko wannan shine abin da ya fara bude wato kirarsa a kai kuma ba mu manta ba annabi nuh alaihi salatu ya yi shekara nawa shekara nawa yayi shekara dubu daya babu nawa babu hamsin ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا aman عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون annabi nuhu an tura shi zuwa ga mutanensa yana kira zuwa ga tauhidi har yana cewa Allah ya Allah na kira mutane na safe da marance akan kan abin da ka bani umarni na jana na kira su Shi shine tauhidi da kuma koma ga Allah subhanahu wataala haka kuma sauran annabawa ma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bamu labarin su a cikin suratu hud yana cewa wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madayana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru idan kuka duba wayannan nassoshin ko ba mu kara ba za ku ga abubuwa ɗaya na maimaituwa ɗaya na maimaituwa an ce mana wa ila adin akhahum huda me ce kala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu a lokacin da Allah ke bamu labari game da mutane wato mutane adawa an tura masu annabi hud alaihi salatu wassalam shi kuma annabi hud abin da ya ce masu ya qaumi i'budullah ku bautawa Allah haka kuma mutanen samudawa an tura masu annabi salih alaihi salatu wassalam ba abin da ya ce masu sai dai ya ce masu i'budullah ku bautawa Allah shi kadai ku bautawa Allah shi kadai haka kuma annabi shu'aib da aka tura shi zuwa ga madayana shi ma abin da ya faɗa kenan ya ce ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai ya zama ta addinin Allah subhanahu wataala yana koma daya idan ka koma waɗansu surori kamar suratul anbiya kamar suratul abin nan suratul mu'minun Allah subhanahu wataala na ƙara nuna mana irin wannan ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun hakika kuwa mun tayar mun tura mun aika gabaninka ya kai manza Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa shine Allah ke ba manza Allah sallallahu irin sako da aka aikawa annabi cewa kamar inda muka tura maka haka muka tayar ga waɗansu mutane da suka wuce gabaninka su mutanen nan su annabawan nan mun yi masu wahayi na cewa annahu la illallah la ilaha illallah kalimatu tauhid idan aka ce ba abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah wannan muna nufin cewa lallai Allah shi kadai na abin bauta sai muna nufin tauhidi to don haka abin da aka ce manzo sallam ya kira akai kenan kuma musallam ya isar da wannan sako daga ƙarshe karshe a can cikin suratul nuh eh, a eh, suratul nahli Allah ya kara nuna mana cewa to babu wani ma al'umma dai face sai da aka tura musu annabi aka tura musu manzani kuma abin da suke kira kai shine tauhidi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihim ad-dalalah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa hakika mun tayar mun tura ga kowane al'umma ga wato waɗanda za su kira su manzani kuma abin da manzannin nan suke faɗa shine su bauta wa Allah shi kadai kuma su nisanci duk wani abin da ba Allah subhanahu wataala shine at-taghut Allah kuma ya ƙara jaddadawa a cikin suratul muminun yake cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun lalle wannan al'umma al'umma ce guda ɗaya bayan an bamu labari annabi nuh aka bamu labari annabi musa da harun sai aka ce to wannan al'umma ɗaya ce Bimanin mutane iri ɗaya ne me yasa aka ce su mutane ne iri ɗaya saboda da'awarsu kiransu da kuma jawo ankulan mutane zuwa ga Allah iri ɗaya ne da haka sun zama to al'umma sun zama to tsintsiya ki guda abin da suka kira a kai shine tauhidi wannan sai ya sa mu fahimta cewa lallai shi al'amarin tauhidi ba al'amari bane mai wato mai sauki ba al'amari bane da ya kamata mu yi ƙasa a gwiwa a wajen mu'amala da shi tauhidin a rayuwarmu mu in har ya kai ga duk manzannin Allah idan ya kai ga duka al'umma ga baki ɗaya ba abin da aka ce su aikata ba abin da aka ce sun manzannin na su faɗawa mutane su sai dai su ce ubudullah ha ku bautawa Allah to lallai a sha al'amarin tauhidi abu ne da ya kamata mu jinjina shi abu ne ne mai girma sosai abu ne da bai kamata mu yadda ko da mithqala zarrati wani abu ya shafe shi ko mu rasa samun ingancin tauhidi a cikin rayuwarmu mu shi yasa wannan annabawan suka dinga jaddada wannan saƙon generation to generation lokaci lokaci al'umma zuwa ga al'umma kuma akan wannan tauhidi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya alici mutane ga baki daya ya alici aljannu ga baki daya don kowanne daga cikinsu su kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin maganansu a cikin kudirinsu a cikin ayyukansu ya zama to Allah kawai suke kokari su fuskantar da dukkan ibadodinsu zuwa gare shi na daga magana ne ko zance ko abin da suke kudurtawa a zuciya ko abin da suke aikatawa Allah subhanahu wata'ala yana faɗa ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane aljannu ba da mutane face su bauta min malamai dukkan malamai suna fassara ibada a nan ya na a nan da yuwahidun bi ma'ana su ka'aita ne saboda al'ibada shine mutum ya fuskantar da abin da Allah ke so ya yarda da shi ya fuskantar da su zuwa ga Allah shi kaɗai kuma abin da Allah ke so ya yarda da shi ya fuskantar da shi zuwa ga Allah shi kaɗai ba tare da ya matso da wani babba ko ƙarami ko wani mai tsarki ko wani wali ko wani shayi ya matso da shi kusa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine a umarni na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara aza a bayan ƙasa a tsarkake ubangiji idan kuka tuna tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzo sallam ya tara danginsa yana kiransu abin da ya fara kiransu akai shine ku kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ku bautawa Allah kawai lallai Allah shine wanda ya halice kowa kuma shi kadai ya kamata mu bautawa shi yasa malamai da dama masu rubutu suna farawa da jaddada da jawo ankulanmu da cewa tauhidin nan bai kamata mu yi sakaci da shi ba alal misali kowanne daga cikinmu mun karanta littafi mai suna akhdari wanda abdulrahman a sheikh abdurrahman al-akhdari ya rubuta bayan ya yi salati ya buɗe littafinsa da bismillahi ya yi salati ga manza Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba da ya faɗa shine yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallaf shine ne tashihu imanihi abin da ke zama dole akan mukallafi abu na farko da aka aza akan wanda dole sai an tambaye shi a ranar tashin kiyama me kika yi da rayuwarki to abu na farko da aka aza maki na aiki na kudiri na tunani na zance shine abin da ya shafi inganta imani al-iman huwa tauhid iman anan ana nufin tauhidi tauhidin kuma shine abin da aka ce kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mai akhdari zai karantar da mu fiqihu yanda sallanki zai kyautu yanda sallanki zai zama ta ingantaccen sallah abin da ke warware sallah abin da ke gyara sallah abin da yake shafi wato ya shafi abubuwan da sallanki da rayuwarki na sallah amma sai malam bai iya shiga cikin littafin kai tsaye ba saboda me saboda yana so ya fito da mahimmanci tauhidi ya faɗa maki wannan zancen saboda haka idan ko malamai suna ba da wannan mahimmanci lallai kuwa babu shakka abin da ya shafi tauhidi abu ne mai girma haka kuma mala abdul wahab allah ya saka masa da alkhairi allah shi gafarta masa mun karanta a cikin littafinsa yana faɗa a cikin al'usulu talata ya ce wa a'zamu ma amara Allah bihi shine ne at-tauhidu wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhidu mafi girman abin da Allah ya yi umarni da shi na daga ayi, Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi sallah ya ce a yi azumi ya ce a yi aikin hajji ya ce a kyautata wa iyaye a sadar da zumunci haka da Allah ke ta cewa a yi a yi a yi to mafi girman abubuwan da Allah ya ce a yi ne abin da ya shafi tauhidi tauhidin kuma shi ne mutum ya kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda shi malama karan kansa ya fassara shi ya ce ina sake memetawa. saboda waɗanda suke so su kula da abin su kula da shi Ya ce wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid mafi girma abin da Allah subhanahu wataala yi umarni da shi shine tauhidi idan mutum ya zurfi tunani kuwa zai fahimci wannan zancen cewa kishiyan abubuwan da Allah ya bada umarninsu su shine abubuwan da Allah ya hana saboda haka tunda mafi girma abin da Allah subhanahu wataala yake bada umarnin su shine tauhidi to mafi girma abin da Allah subhanahu wataala kuma yake ki ya hana yake kyamarsa yake hushi da shi shine ne shi shine wa Allah shirka shine mutum ya zo da tarayya ga Allah subhanahu wataala al-imam hafizu ibn ahmad al-hakami Allah ji kassa yana faɗa a cikin littafinsa sulamul usul ila ilmi usul har zuwa ƙarshen sunan littafin yace i'lam bi anna Allah jalla wa ala lam yaturikil khalqa sudan wa hamalan bal khalaqal khalqi liya'buduhu wa bil ilahiyyati yafriduhu أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر wannan malami abin da yake faɗa a cikin wannan waƙoƙin nan da ya rera yana girmama Allah subhanahu wata'ala yana jaddada maki da cewa abu na farko da Allah subhanahu wata'ala ya yi bayan halice ɗan adam ya umurce su duk da yau bai bar su haka kawai ba kar a zube shine ya umurce su ne li ya'buduhu dan su bauta masa ya bil ilahiyati yafriduhu dan shi kadai kadai ta shi kadai shi yasa ce su zo duniya shi yasa Allah subhanahu wataala ya alice mu da haka ya ku uwa a daidai nan za ku fahimci cewa ashe al'amarin tauhidi ba kaɗan ba ne al'amarin tauhidi ba abun wasa ba ne amma yau kuwa muna samun waɗansu da suke gana akwai hanyoyi tsira ban da tauhidi suna gana akwai hanyoyi mafita ban da tauhidi suna ga akwai hanyoyi ɗaukaka ban da tauhidi manza Allah sallallahu alaihi wasallam a karantarwarsa ya nuna mana cewa ba mai tsira a yau ba kuma mai tsira a ranar tashin kiyama sai wanda tauhidin dinsa ya zaunu ko da kuwa ya yi sata ya yi zina ya salam saboda girman tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya dinga yi a makka face kawai yana karantar da mutane tauhidi yana karantar da mutane su ji tsoron Allah قل يا أيها الكافرون لا أعبد ma تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين من الله صلى الله عليه وسلم يرب كوانو tsakaninsa da al'ummansa tsakaninsa da yanninsa tsakaninsa da ya'uwansa saboda dalilin me saboda dalilin tauhidi ya ce masu lakum dinukum waliyadin kuna da addinin ku ni kuma ina da addini nawa ina da abin da nike bautawa kuma kuna da abin da kuke bautawa abin da nike bautawa shine ar-rahman shine Allah shine al-malik shine al-quddus shine as-salam duk sunayen nan sunaye na tsarkaku da ke nuna mana lalle Allah shi ɗaya ne don haka hanyar tsira guda ɗaya ce kawai hanyar tsira kuma ita ce tauhidi hanyar tsira ita ce tauhidi hadithi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam imamu muslim ya rawaito wannan hadithi daga wato abdullahi dan masud shi ne hadithi na 148 a daidai wannan wurin mamu abu dawud ma ya rawaito hadithin nan shi ne hadithi na 4 da 4991 haka kuma imamu tirmidhi ma ya rawaito wannan hadithi a daidai hadithi na 1998 eh, menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wannan hadithin manzo Allah sallallahu yana cewa la yadkhulun nara ahadun fi qalbihi mithqala habbati khardal min iman manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ba zai shiga wuta ba ba zai shiga wuta ba ba dan wuta bane wanda akwai kwatankwacin kwayan zarra na imani a zuciyarsa wanda akwai kwayan zarra na imani a zuciyarsa to shi kan ba dan wuta bane to kuwa yaya kuwa za a sa ya zai yiwu mutum ya samu kwayar zarra na imana zuciyarsa alhali bai tabbatar da tauhidin na ga Allah subhanahu wata'ala ba wani hadisi kuma ya saka tabbata imam muslim ya rawaito wani hadisi ne daga abi zarrin al-ghifari shine hadisi na 153 a cikin littafin muslim imam bukhari ya rawaito shi a cikin littafinsa shi ma shine hadisi na 1237 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da al'ummansa yana tattauna da wannan sahabin yake cewa manzo yake cewa wannan sahabin atani jibril malaika jibril ya zo fa basharani sai ya bani bushara annahu man mata min ummatik la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu ya bar duniya ya koma ga Allah subhanahu wataala da tauhidi ingantacce bai yi wa Allah shirka ba walau mithqala zarra bai koma ga Allah subhanahu ta'ala da nau'in haɗa Allah da wani abu ba to wannan lalle zai shiga aljanna wannan sahabin ya ce manzo a sallam ya ce wa in zana wa in saraka ko da wannan ya yi zina ya yi sata bi ma'ana ya yi waɗansu laifufuka. wannan ba zai hana shi shiga aljanna ba abin da ya sa yake da satifiket na shiga aljanna shine saboda yana da tauhidi amma yau mun wayi gari abubuwa da dama suna warware mana tauhidi ba mu sani ba abdullahi dan umar yana faɗa ya ce manzo allah sallallahu ya ce wanda ya mutu kuwa ya koma wajen allah subhanahu wataala yana haɗa wani da ubangijinsa to lallai zai shiga wuta shi wannan sabin sai ya ce ashe kenan duk wanda bai haɗa wani da allah subhanahu wataala zai shiga aljanna amma sau da yawa idan muka ce malamai suka mana bayani da cewa haɗa wani da Allah abin da muke tunani kawai shine mutum yana da wani gunki a gida ko kuma mutum yana zuwa gindin tsamiya ko kuma mutum yana bautawa wani abin da ake bautawa da aka sani da a'a wato al'amarin tauhidi ya wuce nan sannan mutane suna kurakurai da dama a cikin tauhidi kawai ba ma a cikin abin da ya shafi bauta ba a ta cikin zancen da ya kamata su tsarkaka Allah ciki suna kurakurai ciki duk wani abubuwa idan lokaci ya bamu dama za mu yi sa. idan muka fahimci wannan sai mu ta tunani irin wannan gara fasa irin wannan daman yana na a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi sallam amma manzo sallam na wa'azi waɗansu sun ki shiga musulunci sun san cewa faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu ba wai kawai ana so a faɗa don kawai ki zama to aisha ko balkis ba da manufa sun san ma'ananta sun san cewa da zara kin ce la ilaha illallah kina kore cancantan bota ga wani sai ga allah subhanahu wata'ala shi yasa ba su iya furta shi kai kai tsaye sai sun wahala amma da zara zuciyarsu ya buɗe suka gano gaskiyar suka furce suka faɗi wannan maganar sai ka gan cewa kwata-kwata ma ba sa kusanta wayana abubuwan ba sa haɗa wani tare da ubangiji a cikin bautarsu wannan ne sai ya nuna mana kenan cewa wato ba wai matsala ake samu ba wajen cewa waye ne Allah ba idan aka yi tambaya waye ne Allah kowa ya san waye ne Allah hatta mushriki hatta wato wanda ke bautawa wato gumaka ya san cewa Allah shine Allah shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake yi kayo mana irin maganganun su cewa sun san Allah shine Allah ba a nan ne rikici yake ba sun san sunaye da suke kira Allah kuma sun san wa ake nufi da Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah idan kuka tambaye su idan ka tambaye su ko ka tambaye su cewa waye ne Allah za su ce maku Allah shine Allah wa ya halicce sammai wa ya halicce kasai za su ce maki Allah subhanahu wataala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as amman yamliku sama wal absar wa man yukhrijul hayy min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy sayaquluna Allah kul afala tattaqun idan aka tambaye su waye ne ya halicci sammai da kasai wake azurtawa daga sama zuwa ƙasa wake azurta ku wake ciyar da ku wake jiyar da ku wake sa ku gani wake juya wake rayarwa wake kashewa wake jujjuya al'amura sai ya Allah za su ce Allah ne قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السابع ورب السماوات السابع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون an بس وين أبو abubuwa wa ya halice sama wa ya halice kasa wa an san shi ne wa Allah amma wurin da akwai rikici shi ne ku zo mu taru mu bauta wa Allah nan sai aka samu matsala mu zo mu kaɗaita Allah nan sai aka samu rikici wani sai ya ɗauka wani abu shi ne zai kai shi ga Allah wani don tsananin so da yake yi wa wani abu sai ya haɗa wannan da Allah subhanahu wa ta'ala wani idan aka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala kai ake rantsuwa da shi sai ya ce a'a to manzon Allah sallallahu ba rantsa da shi idan aka ce wa wata ga yanda ake bautawa Allah ga salon da za a bautawa Allah da shi sai ta ce a'a wannan ma ba bauta bane duk wani abubuwa shi yasa ya kamata mu yi bayani mu fahimci juna a gane sosai da cewa akwai kurakurai da dama da muke yi a lokacin da muka zo bauta domin yanzu kowa ya san idan aka tambaye mu wayana Allah mun san Allah duk kuma na abubuwa ga baki daya kowa ya san Allah shi ya kago su shi ne ya halice su amma rikicin fa wajen bauta shi yasa malamai suke cewa mushrikin da sun san da Allah subhanahu wa ta'ala amma kawai matsalan da suke da shi shine ba su zo su bautawa Allah shi daya yanzu zaka sanya mana ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab lalle wani al'amari al'amari ne mai girma wani al'amari na abun mamaki ya za a ci mu bautawa Allah shi daya to wannan bautan a lokacin da aka kiran mutane za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shine ake rikici shi yasa malam yake ce mana a cikin littafin usulu thalatha da muka karanta yake ce mana wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu duk wayannan gabaki daya Allah ne yake da su a lokacin da imamu ibnu kathir yake so ya fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbakum Allahu khalaka khalaqa as-samawati wal ard fi ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين yake cewa duk halittun da aka halitta a nan shine sama ƙasa sammai duk da baki ɗaya wanda ya halicce su shine ya cancanta abota masa sannan kuma bauta din nan yana kasance ko magana yana kasancewa kuduri yana kasancewa kuma aiki a lokacin da wani wata za ta rantse sai ta manta da cewa ana rantsewa da allah ne kadai domin tabbas rantsuwa rantsuwa rantsuwa ana sake maimaitawa rantsuwa ibada ce sa'annan kuma baya cancanta a karkatar da wannan rantsuwa ga Allah subhanahu ga wani sai ga Allah subhanahu wata'ala amma wata idan zaka gan idan idan za ta rantse sai ka ji sai ki ji cewa tana cewa na rantse da kabarin manzon Allah idan aka hana ta cewa me ai ba rantsewa da manzon Allah za ta ce manzon Allah din alhali kuwa Allah subhanahu wataala shine ya allici manzan Allah shi manzan Allah kuma shi karan kansa da aka turo cewa yayi kada ku wuce gona da iri a cikin matsayina kamar yadda bano isra'il suka wuce gona da iri a cikin wato ibn maryam kada a wuce gona da iri gonan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kawai shi manzan Allah ne kuma bawa Allah ne ba a rantse da wani halittar Allah manzan Allah halittar Allah ne shi karan kansa ya faɗa Allah yana cewa kul inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kawai kamar irin ku yuha ilai wahayi ne kawai bambancin mu wahayi ne kawai bambancin manzan Allah da mu amma in ba haka ba manzan Allah na shiga kasuwa manzan Allah na ci manzo Allah na sha manzo Allah yana bacci manzo Allah yana aure manzo Allah na yi abin da mutane ke yi sai dai kawai bambancin mu da shi shine shi ana masa wahayi ana bashi sako hatta kafiran da sun tabbatar da cewa manzo Allah mutum ne mali hadha rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq wai wani irin manzo ne wannan aka turo mana yana ci yana sha yana tafiya cikin kasuwa sun san cewa manzon Allah mutum ne saboda haka suna ganin sa to mu ma yanzu ana karanta mana manzon sallallahu mutum ne haramu ne mu rantsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ko kuwa an haramta mana mu rantsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe kenan wanda bai kai manzon Allah bai kai manzon Allah matsayi ba haramu ne mu rantsa da shi Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana cewa cikin halittunsa mutane guda hudu su ne mutane da suka fi alkhairi su ne mafificin halittu su waye ne mutanen nan su ne mutane na farko su ne annabawa Allah mutane na biyu su ne manzannin Allah mutane na uku su ne as-siddiqin mutane na ƙarshe su ne ashuhada shuhada wayannan mutane guda hudu din nan lallai duk wanda ke cikin wannan matsayin maɗaukaki ne shi mai wato matsayi ne babba amma kuma rantse da kowane daga cikinsu haramu ne Allah subhanahu ta'ala ya tsarkaka mala'iku ya wanke mala'iku ya ce ibadun mukramun su bayan Allah ne masu girma ya tsarkaka su ya ce la ya Allah ma amarahum wa ya fa'alu da ma yu'marun ba sa sabawa Allah kai tsaye kuma suke kawatar da umarnin Allah su din ma haramu ne mu rantse da su na rantse da mala'ika jibrilu mutum na faɗi wannan to ya warware bautan rantsuwa ya nisa daga kadaita Allah a cikin rantsuwarsa domin da zara kin ce kadaita Allah an ce maki kadaita Allah cikin bauta ana nufin a duk lokacin da kike yin wannan bautan to Allah kadai ake so a fahimta saboda haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wuraren da Muhammad ya rantsuwa bai rantsa da wani abin da ya shafi kabari manzala Allah ya tabbatar da girman waɗansu annabi almanzo sallallahu ya tabbatar da girman annabi Ibrahim ya tabbatar da girman annabi Nuh ya tabbatar da girman wato annabi annabi Musa da annabi Isa amma bai taɓa rantsai da su ba bai taba rantsai da su ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah ya rike annabi Ibrahim khalila wa takhadha Allah Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim khalil majin daɗi amma duk da matsayin nan wallahi manzo sallan bai taba rantsewa da wani annabi ba bai taba rantsewa da mala'ika jibril saboda tsanani da manzo Allah ke so da ke so mala'ika jibril har yake cewa mala'ika jibril ba za ka dinga yawaita ziyarar ziyartar mu ba yan girman sallam ma na faɗa haka kullun da sallam zai rantsa cewa yake yi wallahi a wani wuri yana cewa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuhu a wani wurin yana cewa wallazi nafsi biyadihi duk wayannan rantsuwa ne kuma haka musulun ya karantar babu abin da ya fi alkhairi kamar mutum ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma gawa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda ke nufin ya hadu da ubangijinsa a ranar karshe ya fata ya hadu da ubangijinsa lami lafiya kuma duk wanda ke fatan ya da ubangijin salami lafiya to ba zai aikata aikin shirka ba a cikin aikin da yake aikatawa ba faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada da haka ya ku ya uwa mu kula da irin rantsuwan da muke yi waɗansu mu na za mu rantse sai mu ce mun rantse da hubbarin shehu wato shehu Osman ibn Fudi wato shehu Osman dan Fodiyo wai tana rantsewa da abin nan don ita ta zo daga birnin Sokoto tana jinjina wa Usman dan fodiyo tana gana Usman dan fodiyo waliyin Allah ne sai tana kai shi kuma matsayin Allah domin rantse da Usman dan fodiyo ko rantse da manzo Allah tamkar kin daidaita su ne da Allah subhanahu wataala sai mutum ya kiyaye daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala yake so mu tsarkaka shi ciki shine dukkan ibada kuma ibadan suna da yawa cikin ibadan kuma shine addu'a da yawan mu mukan fata mu koma ga Allah mu roƙe shi mu nemi abubuwa amma kuma rudu da rudani ya riga ya shige mu ba mu iya koma ga Allah tsantsan mu bauta masa ba mu iya bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai sai mu haɗa shi da waɗansu abubuwa har ma waɗansu ma mun riƙe su su ne za su gaya mana yadda za mu yi addu'a da sunan malamai manyan manyan ƙatoton wato boka da mutane yau suke komawa zuwa gare su da sunan malamai sai ki gan cewa boka yana ce maki kake damu za a yi maki addu'a ya salam har yanzu nan ana biyan kuɗi abinda manzo Allah sallallahu ya bada shi kyauta abinda manzo sallallahu ya karantar da tauhidi a cikinsa du'aul istikhara addu'a na neman zaɓi addu'a na neman Allah ya zaɓi mafi alkhairi cikin al'amura guda biyu ko fiye da haka da yake cikin zuciyar mutum ko mutum zai shiga cikinsa amma sai muka samu mutane su zaman wayi ma mutane istikhara suke yi sai su zauna ana kawo masu kuɗaɗe wai suna maki istikhara wannan tsimbacci ne wallahi wannan bokanci ne kuskure ne babba idan kika samu kanki da wanda ya je wajen malam mai masa istikhara da mai istikhara da wanda ya yi rakiya da wanda ya ba da takarda aka rubuta abin da aka rubuta na istikhara na karya duk matsayinsu ɗaya kuma lalle a ranar tashin kyama sai sun amsa wannan tambayan nan wa ya sa ku ku yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk masu irin wannan bokanci ne bokanci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ki zauna ki samu lokaci ki yi nafila biyu bayan nafila biyu ki yi istikhara dinki kina kira suna Allah ka da lafazin manzan Allah ba da lafazin wani ba ba da wani shara'i ba daban wanda ya yi wannan to ya yi tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya akasin haka to bai tabbatar da addu'an nan ba Allah subhanahu wa ta'ala yana jinjinawa addu'a yana so mu koma zuwa gare shi da addu'a shi yasa yake cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijinku kuma ya ce maku ud'uni ku kiraye ni ko ne za amsa maku yana ma hushi in baki kira shi ba sai ya ce kuma waɗanda suke girman kai daga kirana daga wato yi mana addu'a su kira ni ni kaɗai to lallai za su shiga cikin wuta jahannama dakhirin ay mudillin kaskantattu wulaƙantattu me zai hana ki koma ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ce maki babin tubarsa a buɗe yake wanda ya ce maki babin rahamarsa a buɗe yake babin rahamar ubangiji a buɗe yake Allah bai taɓa rufe rahamarsa ba sai dai idan aka idan aka daina karɓar tuba sai dai idan kiyama ya zo shine rahaman da ake bamu a duniyar nan kenan ya ƙare amma wata za ta samu awa uku ta shiga dajin Allah ta san hanyar tunga wani boka ne katotun boka a wurin ta san hanyar mai kunkele bokan da ya fi kowa kore duba ya yi addu'a duk za su je su samu wannan lokacin zai su same su wai a masu addu'a amma ga hanyoyin addu'a a sauwake wanda ke nuna ta Allah cikinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da bawa na kusa da Allah mafi kusanci lokacin da bawa ke kasance ga Allah shine lokacin da goshinsa na kasa yana sujada kuma hadithi ya tabbata manzalla sosai yake cewa almusalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to wanda ke ganawa da ubangijinsa me yake shi kuma ga samun wani wai sai ya masa addu'a kina ganawa da ubangijinki alal akal sau biyar a rana amma wai kuma wai ba ki samu yaƙini cewa Allah zai biya maki matsalolin ki ba sai kin je kin samu wani boka sai kin je kin samu wani malami wai shine yana tsayawa matsayin wato yana zama kawai yana zama kawai na maka addu'a ko na maki addu'a sati sati ana bashi kamar yadda na gani a Sokoto wani bawa Allah sama da mutane arba'in ba za a ambaci sunansa ba dan na ambaci sunansa yan Sokoto sun san shi babba ne shahararre ne kowane rana sama da mutane sittin suna zuwa gidan nan ba abin da suke da bayan asuba sai dai kawai su je su masa addu'a wai su suna masa addu'a kariya da sauransu kullum yana ba su kuɗi aikin da suke yi kawai kenan su su yi masa addu'a shi ne da lokacin yin addu'a shi lokacin neman kuɗi yake da shi su ne wawayi na lo addu'a dama bokaye ne ba kowa ba ne Allah subhanahu ta'ala ya sauwaka maki ya kai baiwa Allah me na wahalar da ke kanki kina zuwa gidajensu kina kashe kuɗi dama an ce wanda bai shaharin masallaci ba za ta share kasuwa kasuwan ke na kike sharewa kasuwan da akwai mahaukaci kasuwan da akwai mai ankali kasuwan da gashi ga irinta manzo sallam ya ce mafi munin wuri shine kasuwa wanda ya shiga da imani kawai ya tsira Allah sa mu tsira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa idan kina so ki tsare ki to ki koma ga Allah subhanahu wataala da addu'anka da addu'anki kawai ki yadda ki fuskantar da ki ga wani wata ba ta tashi addu'a sai dai ta bi sharaɗin wani malami da aka shimfiɗa mata misali za a ce mata idan ta gama addu'an nan to fa addu'an nan da ta yi special ne ba a na aka same ta ba a kasan saba'i aka same ta a wajen wani tsohon aljanna da ya shekara 700 a wajensa aka samu wannan shi aljannin ya yi rayuwa da annabi suleiman shi yana daga cikin wanda suke kai wa annabi suleiman kujera wa ya sanar da kai wannan asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila Allah tsare mu saboda haka sai a ruɗe ki da irin wannan an ce maki to an gama addu'an to fa ba kai tsaye mutum zai je a bacci ba dole sai washe gari an yi sadaka a samu wato tuwon marmara bakwai a samu wato kan zabi bakwai sai a bayar da shi a karfe bakwai idan kika bayar kai ki sake kalle wannan kika bayar wa kai ki juye ki wuce wai duk wayannan su ne abubuwan na ijaban addu'a baya Allah subhanahu wataala yana gaya mana yana gaya maki karara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an ki kira Allah kawai Allah ya amsa maki ga lokutan da Allah subhanahu wataala ke saukowa nan duniya Allah na kiranki ya kai baiwa Allah wai me kike so in baki ne hal min mustaghfirin shin akwai mai neman gafara shin akwai mai neman tuba idan tuba kike so idan ke tsabagen arziki kike nema to Allah subhanahu wataala yana tambayin ki shin kina son baki arziki lokacin kina nan kin manta cewa Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa kina hada wasu abubuwa sai Allah ya hushi da ke saboda haka idan kina son tauhidin ki ya tsayu cikin ibadodi duka ga baki daya to ki dinga karkata da akalan ibadan nan zuwa ga Allah subhanahu wataala alwashi ne addu'a ne kamar da muka faɗa yanzu nan haka kuma tsari dan adam Allah ya jarabce shi da bala'o'i daban-daban Allah yana jarabtan bawarsa da musibu daban-daban Allah yana jarabtan mu da abubuwa daban-daban saboda aka sai ya mayar da neman tsari ibada gare mu idan mutum ya nemi tsari daga wajen Allah ya yi ibada da haka duk wanda ya karkatar da tsari zuwa ga wani banda Allah subhanahu wataala to lallai ya halaka ku duba yadda Allah subhanahu wataala yake magana akan tsari yace kul ki nemi tsari a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ina neman tsari daga ubangijin falak min sharri ma khalaq daga dukkan wani abin da ya halitta manzo Allah sallallahu sai da ya karantar da wannan yana yi wa yaransa Hassan da Hussein manzo Allah sallallahu na masu ruqiya yana masu wannan addu'a yana tsare su ke wannan tsarin bai yi sheki ba sai kin je kin wahala kin je kin same shi wannan da bai san Allah ba yana karanta maki yadda zaki tsari tsarinki yana cikin layan da aka hada sunaye aljannu tsarinki shine sun wasu abubuwan da zaki faɗa tsarinki shine wannan kullun da aka kulla aka sa a gaban gida tsarinki shine wannan tsintsinin nan da aka baki wannan wahala ne ko ba wahala ba minti nawa zai ɗauke ki kawai ki ce a'udhu billahi bi kalimatin tammat min sharri ma khalaq wayannan abubuwa baki daya idan kika fahimci karantar wa sallama akan su za ki fahimci tauhidi ne tsantsa a cikin su kina neman tsari ina neman tsari a'udhu billahi ina neman tsari da Allah min sharri ma khalaq daga sharrin da ya halitta masu kambin baka suna ciki mayu idan kika san kina da su suna ciki masu hassada suna ciki duk wanda kika sani yana da wani sharri yana cikin wannan to kin gama a sauwake aka dunkula maki amma boka ba zai taba baki magani na sharri na daga dukkan wani abubuwa ba ba zai taba bayar ba sai dai kullum a karɓi kuɗinki a baki na sharri na kariya daga hassada daban a baki kariya daga hatsari a baki kariya daga rashin promotion da sauransu amma manzo Allah sallallahu sai ya baki kalma guda ɗaya kawai a dunkule ya dunkule duk sharrin kowa da kowa a'udhu billahi bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq sharri mun Allah subhanahu Ta'ala cewa yake yi cewa ki nemi tsari daga wajen shi amma yau ba tsari muke yi nima daga wajen Allah ba waɗansunmu muna zuwa wajen waɗansu malamai ne waɗansunmu Allah ya tsare suna zuwa ne wajen waɗansu ne waɗansu boka masu duba da sauransu wannan kuskure ne tauhidinki shi ne ki karkatar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na ce maku tsira da tauhidi ya fi mutum ya tsira da ransa mutum ya tsare imaninsa ya fi mutum ya yi ƙoƙari ya tsare rayuwarsa kada daga mutuwa domin idan mutum ya mutu alhali kuwa bai da tauhidi a zuciyarsa to lallai sai ya dawwama a cikin wuta larai ba fi hadal kalam kuna alai wanda magana ba kokonto kai. domin Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik idan kina musulma kina musulma kika kina da tauhidi tauhidin kuma ta nuna amma kawai aka kama ki da wasu laifuffuka in Allah ya so sai ki shiga aljanna amma idan kika yi sallah kika fi kowa kyautata sallah kika yi azumi kika fi kowa kyautata azumi kika fi kowa kyautata ibada amma kika bar duniya ba da tauhidi ba wannan ibadan nan ba za su amfane ki ba ashe bai ishe mu aya abin da ya abu tsakanin manzan Allah da Abu Talib ba wani irin alkhairi ne Abu Talib bai yi wa manzan Allah sallallahu ba ba kuma manzan Allah kadai ba ya yi wa addinin Allah dukkan alkhairi ya kare manzan Allah sallallahu da dukiyarsa ya kare manzan sallallahu da karfinsa amma kuma ku ji abin da musulun yake faɗa ya ce ya kai baffa na ka faɗi kalmar nan kawai na tauhidi sai na zan maka kariya da shi a wajen ubangiji ran tashin kyama amma kuma baffa ya ki faɗa ya mutu akan shirka ya mutu akan addini kakanninsu Allah subhanahu wataala kuma ya tabbatar mana da cewa lallai zai shiga cikin wuta musulun bai iya taimake wannan ba tauhidi tsira da tauhidi shine mafi alkhairin abu shi yasa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam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 ai wannan ya nuna kenan ba zaman lafiya ba zaman lafiya tsakanin annabi ibrahim da babarsa har zuwa ko aka bar duniya ba komai ya kawo su wannan rashin jitu wannan sai da tauhidi tauhidi annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yarda da hukuncin allah a lokacin da allah subhanahu wata'ala ya hukunta masa ɗansa ya ƙi binsa ɗansa ya ƙi binsa ya je koma addinin mutanen garinsu bai bi annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu yake cewa inda bini min ahli lalle dana yana daga cikin wato iyalaina Allah subhanahu wataala yake cewa innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih shi ba dan gidanka bane me yasa Allah subhanahu wataala ya cire dan annabi nuhu daga me daga dan gidansa saboda tauhidi ashe kenan dan gidanki shine wanda ke yin tauhidi dan uwanka shine wanda ke yin tauhidi shine ya uwantaka ya uwantaka da aka gina akan tauhidi yafi ya uwantaka na jini sai dai kuwa idan aka samu ya uwantaka na jini ya hadu da ya uwantaka na addini na tauhidi to sai a ce yafi alkhairi annabi lut annabi nuh da fir'auna sai aka bamu misali daga jikinsu ga annabi nuhu bawa Allah ne annabin Allah annabi lut bawa Allah ne manzan Allah ne annabi Allah ne amma kuma sai aka tsamar da mutane waɗanda ba su yadda da tauhidin da suka yi kira a kai ba Allah kuma ya buga mana misali da su a cikin sautu tahrim daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut Allah yana buga mana misali da mata annabi nuh da annabi lut amma ku kalma din sai ya ce mene kafaru waɗanda suka kafarta. kafirci kuwa aslul kufur shine yana komawa zuwa ga abin da ya shafi shirka yana koma zuwa ga yashin yadda da sakon tauhidi Allah subhanahu wa bamu labarin irin gatanci da dama da suka samu daraba Allahu mathala lil ladina kafaru murata nuh wa murata lut kanata ta tahta abdayn min ibadina salihin fa khalata huma falam yughni anhum min Allah shay'an wa qila dukhula an-nar ma'a Allah zai ce musu shiga cikin wuta dangantakan su da haduwar da kasance matar annabi nuh kasancewar matar annabi lut bi amfane su ba amma ga fir'auna ta yana fir'auna yana yana da mata wanda ta tsaya akan tauhidi sai kuma Allah ya raba ta saboda ita yar aljanna ce shi kuma dan wuta ne wa daraba mathalan lil ladina amanu mur'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin fir'auna kowa ya san girman fir'auna sai da ya kusanci matarsa Allah kai sa adadi sau nawa amma kuma wannan kuwa za a tsarkake matan da dukkan wani khabith da ya zo daga cikin jikin fir'auna za a shigar da ita cikin aljanna me yasa ta shiga aljanna tauhidi ta tsarkaka ibara ga baki ɗan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin zamani fir'auna ba abin da ake mulki da shi ake ji da shi ake jinjinawa kamar sihiri kamar yadda da aljannu kamar yadda da dabo kamar yadda da bori da sauransu wannan da shi ne ake ji da su wannan shi ne abin da suke fama da shi amma a cikin wannan halin tsaka mai wuya shi ne allah ya azurta wacce nan matan ta yarda da musulunci kuma ta shiga aljanna ashe tauhidi ba karamin al'amari ba ne shi yasa allah subhanahu wa ta'ala ke nuna mana فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذا أكا هو قهو باب دنغنتك كما سيت دنغنتك تتوحيدي يا الجنة ذاسو سنجونا سشقاء الجنة يا وتا كما سشقاء جونا ذاسو سنجونا سشقاء وتا شيسا الله سبحانه وتعالى كتوا فدخلوا نار مع الداخلين za su dinga sanin junansu a cikin wannan babin yan tauhidi za su san junansu su shiga aljanna tare yan wuta kuma su san junansu za su a saka su cikin wuta tare saboda haka ya ku uwa mu dinga himmantuwa wajen ganin cewa mun tsantsanta me yayi zafi har mu je wajen boka bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita a cikin dogara a kan shi don kawai kin dogara akan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya rubuta maki alkhairi mai yawa ya yi maki alƙawura abubuwa da yawa ya ce wa mai yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal yaj'al lahu min amri yusra duk matsalar da kika shiga da zarakin dogara ga Allah kika mai da komai zuwa ga Allah Allah ya ce zai baki mafita Allah zai azubta ki min haythu la yahtasib ta yanda baki tsaba tsammani ba Allah zai kawo maki sauki cikin al'amuranki amma kuwa ku je ku duba al'amari duk waɗanda suke hada Allah da wani su idan matsala ya same su ai suna da wani babban boka da yake defending su maza sun kai wurin ku ya ga musu abin da za su kara za su iya kare su yana yi kaya musu yana gaya musu abubuwan da za su dinga yi kullum wajensa suke zuwa ba su iya yi sai da umarninsa ba su iya bari sai da umarninsa duk wayannan ga baki daya ba wahala ba ne wayannan kuskure ne ya ku yahuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana ce mana duk aikin da aka gina shi ba bisa tauhidi aka haɗa Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon wannan fa cikin wuta ne a lokacin da wasu ke magana a kan abin da ya shafi zuwa gidan boka domin me yasa muka nacewa gidan boka me yasa muka nacewa duk irin rayuwar na abubuwa ba don komai ba domin su ne waɗanda suka fi ƙarfi wajen kore ma mutum tauhidi suna da ƙarfi sosai ƙarfin suna da ƙarfi sosai ta yanda idan mutum bai yi hankali ba zai ɗauka su ne ma Allah subhanallah subhanallah don haka ki yi kokari ki gan cewa kin tsantsanta bauta bauta kuma baya zama to karɓaɓɓe mutum ba zai tsira da tauhidinsa ba sai ya zama to an gina shi akan abubuwa guda biyu abu na farko ya zama mutum ya yi tauhidin don Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu ya yi shi a bisa sharaɗin Allah sharaɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sharaɗin wani ba waɗansu suna sallan waɗansu suna azkar din waɗansu suna tasbihi din waɗansu suna ƙiyamun laili din waɗansu suna yanka din duk wayannan suna yi mun ji musulunci ya ci a yi amma sharaɗin ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa musu sharaɗin ba ba bisa tsarin karantarwa manzo Allah sallallahu suke yin shi ba sai ya zama to nan ma suka kuskure kuma da zara an kuskure wannan ma zai bata ma mutum tauhidin sari misali wanda aka ce mata idan kuwa matsalar nan tana so abun ya warware to dole ne sai ta samu kifin da kuke ce masa ku tsede ko me kuke ce ma nufanci malama manoriya. tana ciki ko ko ku tsede ne kuke ce mai ko ko ku taba na nufawa suke ko taba ko wannan kifin kashin wannan kifin na mai kashi wai za a ce ki hada shi da shi za ki wannan maganin da shi za ki hada wannan abin idan kuwa kina son wannan abin ya ci sosai kenan wata za a ce mata idan tana so ka za ya faru to dole sai ta yi nafila biyu a rana tsaka abinda za ta karanta kawai bayan ta karanta alhamdulillah rabbil alamin ta gama karantawa kun ga duk arka addini ne abu ne da musulunci ya da su amma din ba na musulunci bane ba Allah ya shirin ba Allah ya karantar da shi ba ba musulun ya karantar da shi ba sai ta zo ta tsaya a ranar tsaka tana karanta waɗansu abubuwa an ce ta maimaita li'ilafi sau ɗari ta maimaita alamtara kaifa sau ɗari ta maimaita li'ilafi da tabbaci da sau ɗari a cikin lafilan nan duk wayannan ga baki ɗaya wannan boka kike wa wannan malami kike wa ba Allah kike wa ba domin abin da manzo Allah sallallahu ya karantar da mu shine a cikin sallan ki kina iya yin addu'a a cikin sujada kina yin addu'a a cikin tahiya musulmi karanta da wannan sallar ba waɗansu mu kuskuren da suke yi shine sadaka tana sadakan amma kuma bisa sharaɗin wani a an ce ta yi sadaka amma kuma sadakan nan da naman kaza amma kazan kuma kada a samu farin gashi a cikin kazan duk gashin kazan ya zama to baki kiri idan ta je wajen mai da kaza mai kaza ya ce a wannan baki ne a ce a'a farin nan an ce karin siya sai ya koma gefe ya ce ki dawo zuwa an jima insha Allah za a samu a kafin ta dawo an tuge farin nan ta zo ta siya da tsada ta siya da tsada sai a ce mata ta yi sadaka da dukkan kazan banda kai da kafafun ita za ta ci kafafun da kan kaga an bata wahala mutane sun ci nama ita ta ci kashi wannan abin shi ne ake sharaɗin nan ake shi idan aka ce masu wannan kuskure ne sai su ce ashe sadaka ba addini ba ne ai addini ne amma kuma ba manzo Allah ya shimfiɗa maki wannan ba kina iya yin sadaka kowane lokaci kina iya yin sadaka ga kowane irin abin da kika san ya sawwaka maki wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul afu abin da ake sadaka da shi shine abin da kike da shi na hali amma a ce maki ba ki yin sadaka sai da kaza sai da kala iri kaza sai a wuri kaza sai da irin marmara kaza sai da adadi kaza wallahi wayan nan baki daya tsimbacci ne bokanci ne baya halasta yana kore maki tauhidi haka kuma wata za a sa mata lokaci ne na sadakan a ce mata ka ta yi sadakan sai karfe bakwai na safe duk wayannan abubuwan suna shafan tauhidin mu mu kiyaye daga cikin abubuwan da ke kore tauhidi shine cafi mata iyaye camfe camfe ba a kitso ranar laraba ba a kitso ba a ziyarar mamaci abunan gidan mamaci ranar laraba ba a daka sakwara da yamma alhamis ba a cin kaza ba a yi da sauransu ba a yi shara in a yi shara aka duke mutum da tsintsiyan miji mai zai samu mata ba in ya samu mata bai zai haihu ba da ana nan sai an kawo dai duk wani abubuwa za ku gani yana aukuwa ko a ce mata cinikin fari na safe da ta yi a kasuwa to kada ta karɓa kuɗin da kanta ta sa wani ne ta karɓa ko kuma a ce mata kada ta yi wa mace ciniki da sassafe sai dai namiji idan namiji ya zo ya yi kasuwanci da ita za ta siyar amma na mace ce za ta ce ban sayarwa ku je kasuwa ku ga wayan abubuwa kuma ku gansu musulmai yana da kyau mu gane na abubuwa canfi abu ne wanda yake rusa imani mutum yana sa mutum ya dogara kan waya na abubuwa yana kore ma mutum tauhidi daga cikin abubuwan da ya kamata mu duba mu sani shine ba a nema agaji da wani sai da Allah subhanahu wataala mun karanta a cikin al salata ina ɗauko muku abubuwan da muka karanta ne dama an ce muku kamar talhisi ne ne na abin da muka karanta menene ake nufi da al'istighatha abin da ake nufi da al'istighatha shine neman agaji mutane yau ba sa neman agaji da Allah subhanahu wa ta'ala wani idan zai faɗi ko gobara ya kama gidansa ko kuma motan ya samu matsala ana atsari maimako ta kira sunan Allah subhanahu wa ta'ala sai ta kira sunan wani mutum da tana tsananin so kamar sunan wani malaminta ko sunan wani shehinta idan a lokacin da zaki faɗi sai kika ce da sunan manza Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ki da bambanci da wanda yake ce da sunan annabi isa da sunan yesu ba bambancin ki saboda wancan ta kira sunan annabi isa ke ma kin kira sunan annabi muhammad nabiyuna muhammad nabiyun nabiyuna isa nabiyun kilahuma anbiya annabi musa annabi nuh annabi isa annabawa ne annabi muhammad ma annabi ne a lokacin da kina cikin musulunci kin ce ai wannan krista ne domin yana kiran suna annabi isa to yanzu nan me bambancin ki a lokacin da zaki faɗi ko an maki gobara kika ce ya rasulullah ba bambanci la farq saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya kamata ki kira shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya gama karantar da mu yake ce mana alladhina idza asabatuhu musiba a lokacin da suke cikin tsanani musiba ya afka musu ya same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhu musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan musiba ya same su abinda suke faɗa shine me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba su ce inna lil muhammad ba wa inna ila muhammad raji'un ba a sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا saboda haka ba abin da zai same ki ki mai da komi ki zuwa ga Allah subhanahu wataala ki nemi agaji wajen Allah subhanahu wataala to idan aka ce maki kiran sunan manzan Allah ma baya halasta irin wurin nan a lokacin da kike cikin tsanani ba ki kira sunan manzan Allah to ina wanda ba manzan Allah ba asghar min khulafa'ir rasulullah sallallahu alaihi bai ma kai matsayin khalifa munzo Allah ba bai kai matsayin abubakar ba amma wai kina ce masa da sunan shehi ibrahim da sunan tijjani da sunan wani wannan kuskure ne wannan kuskure ne yana da kyau ki fahimta cewa in har kuwa baki canza sunan wannan kirista da ke kira suna annabi isa ba to tabbas idan kika yi haka kaki canza sunan ki ke ba ki tabbatar ma kanki wannan matsayin saboda haka ba kira sunaye alwaliyai ba kira sunaye annabawa wali da yake ce maki ma shi ya kai matsayin da bai bauta wa Allah ma ya kai matsayi zai baki aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ce ma wani na ni zan baka aljanna ba yana cewa Allah zai shigar da ku aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa ba Musulun bai taba barin bauta ba amma duk da haka bauta yake yi wa Allah subhanahu ta'ala kuma bai yadda a kira shi ba sai dai ya ce a kira Allah subhanahu ta'ala. wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana karantar da sahabbansa yace akwai mutane dubu 70 da su shiga aljanna bi ghairi hisab ba tare da hisabi ba sahabbai suka dinga tattaunawa a lokacin wasallam ya fito ya gaya musu wayannan mutanen wani sahabi da ake ce masa ukashatu bin mihsan sai yace ya rasulullah ka roƙon min Allah ya sanya ni ciki bai ce ya kai mun za Allah ka sanya ni ciki ba yace ud'u Allah li ka roƙa min Allah ya sanya ni ciki manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ai an riga an sanya ka ciki Allah ya riga ya sanya ka ciki wannan irin wannan wali da shehi da wannan malamin da wannan bokan su ne waɗanda kike kira lokacin da za ki samu matsala wannan kuskure ne ya kamata a duk lokacin da muna cikin tashi hankali Allah subhanahu wata'ala ne ya kamata mu kira a lokacin da aka zo aka tayar da hankali muminai sai suka ce qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil mu dai Allah ya isar mana kuma madalla da wakilta Allah subhanahu wata'ala Allah muke wakiltan komai muke jingina mai komai da haka ya ku uwa wayannan abubuwan da muke buga misalin su al-istighatha nima agaji wato yin addu'a abin da ya shafi neman tsari duk ga baki da Allah subhanahu wa ta'ala ake yi wata haka za a zo a sa mata sharaɗin waɗansu azumi idan ka yi magana za a ce ba azumin ba ba Allah ya ce a yi azumin ba malamin ya ce mata ta yi azumi idan ta tashi saboda tana da kiyayya tana da matsala da kishiyarta kawai sai aka ce mata ta yi azumi ta yi azumi guda bakwai kowanne daga cikin wannan azumi idan ta tashi shan ruwa kada ta sha ruwa da dabino ko ta sha ruwa da wato wato abubuwan da ake shan ruwa da shi wai da mijin goro za ta sha ruwa kun ga maɗaci kenan akan maɗaci mijin goro ɗaci akan ɗaci kenan me yi hikima haka wai saboda kawai zai ba za ta samu za ta dinga bata rayuwarta rayuwarta zai lalace ba za ta samu dama ta dinga yin aibu da ita ba wai kishi ake ma wannan in ayi tambaya za a ce azumi ai Allah ya ce ya azumi wannan kuskure ne domin manzo Allah sallallahu alaihi bai taba ce ayi azumi haka ba wannan ɗin nan da aka sa maki manzo bai taba sa shi ba Allah kuma bai yarda da irin wannan ibada ba sa ibada da kike yi shine ibada da kike yi a bisa tsarin Allah subhanahu wataala da karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi ibadodin suna nan da yawa ba za mu yi buga misali da dukkan su ba ya kamata rayuwarmu gabaki daya gabaki ɗaya ya zama na Allah ne muna duba every steps na rayuwarmu muna duba shi ne yana bisa tsarin Allah subhanahu wataala shi yasa annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala ya kanar da mu yake cewa illal ladhi fatarani fa innahu sayhadin ina mai da al'amari na ne ina miƙa wuya na ne zuwa ga wanda ya kage ni Allah shine ya kage ni Allah ya kage kowa don haka shi ya kamata mu bautawa kada mu haɗa wani da shi kada mu ɗauka maganar wani kada mu kera sunayen waɗansu kada mu dinga faɗa abubuwan da za su warware mana imani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ce salloli na gaba ke daya duk sallolin ke zama na Allah ne wa nusuki duk abin da kike yanka wata ma a wajen yankan ma tana bala'in kuskure ta tashi yankan za ta yi yankan saboda malamin ne ya ce eh, ta je ta yi yankan za ta ɗauki malamin an ba ta shara da irin dabban da za ta yanke an ga mata abin da za ta faɗa wata ma idan ta tashi yankan wai alam ta ila fi quraishi a aniyanki ya biki take karantawa a lokacin yankan wannan shine abin da take karantawa da haka shine yankan wata an ce ta binne wato dabba da rai wace addini ne na manzo Allah sallallahu ya ce ayi haka wata za a a ce mata idan tana so ta ci jarabawa to da je ta samu kan alhudu ina za ki samu kan alhudu sarkin wayo ina za ki samu kansa an fahimci wannan ko a ce ki samu kan aweniya ko a ce ki samu kan dan gare me za ki yi da wayan abubuwa in ba shirka ba in ba ki kore tauhidin ki ba saboda haka ki wa nusuki da yanke yanken ki da abubuwan da kike yankawa kaza ne akuya ne zaki yanka rago ne zaki yanka hatta kifi zaki yanka ya zama to billa da Allah ne wallahi idan kika kashe kuɗa da sunan wani da ba Allah ba to kawai abin da ya rage maki kawai ki jaddada ashhadu an la ilaha illallah dinki ne kawai saboda kin fita a musulunci hadithi ya tabbata manzo sallam ya bamu labari wani zai shiga cikin wuta saboda kawai yayi bauta da kuɗa kuɗan nan da bamu daukar shi komai sauran da bamu daukar su komai ku sauran nan wa muke kashe a rana fiya-fiya da muke sawa tsawo nawa kuka san kuke kashewa amma idan kika kashe kika ɗauke shi kika ɗauka a matsayi kin bautawa wani Allah wani wani wani boka yace ai sauro ba wani wani kawai ki samu sauran bakwai ki kashe kika yi haka wallahi kin warware imani ki gashi abin da sauki amma kuma kin fita a cikin imani saboda haka duk yanke yankenki ya zama ta na Allah ne kul inna salati wa nusuki wa hayaya wa mamati lillahi rabbil alamin rayuwa na gabaki ɗaya. haka kuma komawa ga Allah subhanahu wataala gabaki daya na Allah ne wata bata yadda kwata-kwata wai duk abin da ke samunta Allah nake ke kawo ba Bata da mayar da abu ga Allah subhanahu wataala ba ta da al'ina ba ba ta da abu ga Allah subhanahu wata'ala ita kullum abu ya same ta to akwai wani da ya jawo wannan abin kishiyanta ne a'a wani tsohon wani tsohon uh, wace ce uh, maman su ne wane ne mijin uh, maman mijin ne duk ga baki daya wai duk tunanin ta dai tana alakanta duk abin da ya same ta zuwa ga wani alhali an ce miki duk abin da ya same ki zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay yatukum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun ku mai da al'amari ku zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ku miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala gabanin mutu ya same mutum bai san lokaci ba ta je ta rubuta jarabawa idan ɗaliba ce mai rubuta jarabawa ta rubuta wayek ko kuma tana cikin jami'a ta rubuta jarabawan sai ta ce ai tun da na ga malamin na ya kalle ni wani irin kallo ya arare ni to na san zan faɗi ya salak wannan kuskure ne kin je interview kin yi kaza kan rubuta da kawaye ki ku hudu kuka je interview din aka je kila kafin ku je interview din ko dan samu wato dan sabani da ɗaya daga cikin kawayen ta ce to ba damuwa sai mun gani aka je interview jarrabawa ya fito duk su uku sun samu ke kaɗai da baki samu ba nan da ne sai ta ce oh oh hanyar nan ne za ta ɓullo bullo mun wai tunanin ta kenan ta manta da cewa Allah subhanahu ta'ala ke kaddara komai Allah subhanahu ta'ala ke sa komai ya kasance ba abun da ke kasancewa sai da izinin ubangiji ya ku ya uwa yana da kyau yana da mahimmanci mu san cewa Allah subhanahu ta'ala ya halice mu ne don wannan manufan manufan mu tsarkake shi mu kira sunansa shi kadai kada mu yadda waɗansu abubuwa sun warware mana lallai za mu shiga cikin matsalolin rayuwa Lallai za mu nemi abubuwa muna neman mu fita idan muka tashi neman magani mu nemi magani da ya tabbata a cikin addini musulunci kada mu yadda mu je mu je mu hada da abubuwan da ya shafi sihiri waɗansu za ku ga an ce a wani malami a mai kunkele a akwai a tunga akwai a barkin sare duka angul 90 duk daga baki ɗaya daga cikin mina ta sani wai yana ba da magani menene maganin su ne surkulle su ne waɗansu abubuwan da ake faɗa su ne hayaƙi waɗanda ma anzalallahu biha min sultan su ne waɗansu abubuwan da ake haɗawa kulle-kulle shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ki nimi tsari daga gare su wa min sharri nafathati fil uqad kar mu warware tauhidin mu ki tsira da tauhidi yafi da ki tsira da ranki ki daraja tauhidin ki yafi ki daraja ranki domin wallahi kin ga koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da tauhidi ba to lallai kin kin bani kin shiga cikin matsala Allah tsare mu ina gani nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wurin da muka faɗi muka yi kuskure Allah shi gafarta mana saboda tambayoyin da za a yi kuma lokaci ya riga ya ja sosai ah, nan za mu tsaya subhanaka allahumma hamdika nashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Idan mala Allah ya saka da alkhairi mun je ji bayanai daga malam kenan ah, aka ce idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira don gaskiya mata an jarabce mu kwarai da gaske ba kuma abubuwa da yawa bane aka jarabce mu a kan su ita kamar abubuwa za'a uku idan ka gama ta ta je wurin to ɗayan uku ne ko dai ɗaya an jarabce ta kan miji ana son ta mata kirki na biyu kila an jarabce ta an mata amarya tana son amarya ta bar gidan nan na uku kuma kila an jarabce shi akan abin da kika haifa ila bai tafi daidai ba kina son ki saita shi cikin uku ne dama akan samu ɗaya daga ciki wata kuma an haɗa mata duka uku Allah ya kyauta wata kuma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan nan to idan za mu saurari bayanin malam ya nuna mana cewa ba sai kin bi ta wancan ɗayan hanyar ba ki bi ta hanyar musulunci da izinin Allah ta'ala za ki samu waraka daga cikin matsalolinki to abin da ke damu mu shine muna son fast fast abin nan a ansa fara da san approach muke yi ma abubuwa muna so sha yanzu magani yanzu to dama idan ku har kina da matsala sai kin zama mai haƙurin gaske in kina gaya wa Allah sai kin zama mai haƙurin gaske ko dai amsa miki yanzu yanzu din yadda kike so ko kuma ba amsa miki yanzu din ba zai zama miki alkhairi ba a jinkirta miki ko kuma a musanya miki da wani abu wanda yake mafi alkhairin abin da kika roƙa ko kuma a ajiye miki ladansa a can wanda bawa idan ya tafi can ya ga ladan dakin addu'o'in da yake ta yi ba amsa masa ba ya ga ladan sai ce da ma an sani kada an samu ma kowane addu'an da na yi a nan duniya to kun gani to amma sai ka ga mata ba mu da lokacin roƙon Allah dama ke ayyukan ki ba tsarkakakku ba ne da kin yi mafarki ko tun kika yi sai kin kin tambaya daga kin tuntuɓe ya ce na dula shi ne ba ruwana na dula shi ne komai sai kin lashi ne na tuna ko da aka ce ta taɓa zuwa wurin boka ta ce ya lafiya na boka ya ce kalau ya lafiyan yara ya duba ya ce kalau can sai ta ce to me kuma ya rage sai ce to yanzu dai sauran kwana uku ki duniya <laughs> a to ba dai dubu mu ba ne eh, eh, eh, na tuna kuma har ila ko ni boka na da shi ma ta aka wa gami bin lawun ci ne inji ne wajen na rami kun gane wato ai magana ki ce duba duba ba irin idan da kike da shi ni ma nike da shi ba me ake gani a ƙasa bayan Allah in har idanunsa zai ga abu a ƙasa to ya kamata a ce ke ma naki idanun ya ga wannan abin da ke cikin ƙasa ki je ki zauna gaban wanda ko fatiha cikakkiya bai iya karantawa ba sannan ke kin sauke qur'ani kina sanya hijabi ki je ki zauna gaban sa ki ce wa shi goyi Ke mani alhali kin yi sallah a tsaka da asuba kin ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kin ga kin zama munafikar addini ke kin zama munafikar addini kina cewa gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako sannan kuma kin tashi daga idan da suka ce ta idan mafarkin da na yi wa ban gane kansa ba akwai kuma masu zuwa su a fassara musu mafarki ne sai mafarkaiya da dama sai su je su ce a fassara musu mafarki ai mallaya yayi bayani yadda idan ki mafarki yadda za ki din sa mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan Allah mu rike Allah mun huta mu je ga sunna mun huta domin me aka ce in ki kyakkyawan mafarki ki yi addu'a Allah ya tabbatar miki da shi ko ba haka ba sannan kina iya ba wani labarin wannan mafarki idan kuma mummunan mafarki kika yi aka ce dama kina karewa za ki farka ki yi tofi ki yi a'udhu billahi minash shaitani rajim so uku a bangaren da kika kwanta din nan sai ki juya ɗayan bangaren bi iznillahi ta'ala sannan kuma kake gaya ma kowa wannan mafarkin da kika yi ba zai cutar da ki ba ba ki huta ba amma sai kika kin je wurin boka ce ce na mafarki da madubi a ce to kishi ya za a yi ki sai fa ki tashi tsaye in ga kwaye tsayuwa ya same bikin haɗe ta ɓarya kenan ba zama yaya za ki je kina aikin gwamnati ki je kina baiwa wani ƙato kuɗinki in an ganki kamar da an yi sallama talauci ya amsa ko ba haka ba sai ki gani ko dama yana na yana targetin ɗinki bare kuma an yi rashin sa'a kin bashi nomban ki shikenan gama sai kina kwance cikin kwanciyar hankali sai ce to na istihara jiya zo maza akwai magana sai ki tashi kuma ki tafi sannan ga sabon Allah rashin sallama don ba wadda za ta je gidan boka ta sallami mijinta ta ce to mai gida ni ne da yake bana gane kanka kwanan nan ina son in je a je a mun maganin ka wace ce ta taba wannan sallama ba a taba sallama za a je gidan boka ko ana sallama ba a sallama to ga sabon duk takun da kika sai an gina miki gida a gidan wuta don baki sallami mijinki ba ha ga kuma sabon Allah zuwa wurin boka wanda ba za kin ma je baki yadda da abin da ya faɗa ba ba za a karbi sallar shi na kwana a rubu to ina kuma da kin yarda aka ce fakar kafa ta bayan Allah shi yasa nace idan jiki ya jan kunne ya ji gangan jiki ya ida ba zan ja lokacin mu da yawa ba kukan kurciya dai jawabi ne akwai tambayoyi da dama wanda Allah ah, malam zai amsa mana da fatar kuma Allah ya malam jagora wannan ita ta fara kawo tambayar tambayar take cewa idan aƙidan da idan ka da namijinka ba ɗaya ba ta yaya za ku daidaita da shi don ko ka zauna da shi ka yi mai nasiha bai sauraron ka sai dai ya ce maka ai tun kafin ka fito duniya ɗari ka take to ta ma ambaci aƙidar بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد abin da ya kamata mu fahimta a nan idan duk aƙidan da namiji yake ciki ko kuma mace tana da shi yana da alaka da shirka yana da alaka da wato hada allah subhanahu wa ta'ala da abubuwa da shi to lallai babu zaman lafiya tsakanin su kuwa saboda haramu ne namiji mace ta aure namijin da ba musulmi ba amma dai matakar da yana amsa sunan musulmi sai dai yana wasu kurakurai to babu laifi ana ya ci gaba da zama sai a ci gaba da masa wato abin da ya shafi a addu'a da kuma nasiha magana kuma da na ji a cikin magana cewa tun kafin a haife ta shine aka yi ɗarika wannan maganan ƙarya ce ɗarika yaushe ɗarika ya zo duniya ɗarika ya zo duniya ne bayan rasuwar manzo Allah sallallahu da shekara nawa ba karni ɗaya ba ba karni biyu ba wannan kalmar ɗariƙa ba ta zo duniya ba sai da manzon salam ya tafi ya tafi ya tafi sama da karni biyar in aka ce karni ana magana 500 years shi ne wannan kada ce an faɗe an zafafa da yawa amma wannan shi ne minimum din an gane wannan wallahu alam shi yasa ba za ku ji magana ɗarika cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ba ku ba ne su musulmai ne su sa'annan kuma suna koyi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tambaya ta biyu ina son bayani akan manna hotuna a ɗaki idan wanda kake tare da shi yana so ya za ka yi farko asalin shirka da aka fara samu a duniya shine saboda dalilin hoto asali kenan la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan ولا سواعا ولا يغوث ويعق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا saboda haka abin da ke nan asalin hoto shine abin da ke jawo ya jawo shirka a duniya shi yasa malamai da dama kusa zaki ce duk malamai sun tafi akan ce hoto ba a manna shi a wuya ba a manna shi a hannu ba a manna shi a ɗaki an gane wannan so idan mutum yana yawan hudda da hoto to ya sani akwai wani alaka na so daga na zuci tare da wannan da ke cikin hoton shi yasa yanzu kamar da aka ta faɗa har a cikin masallaci ana sa hoton waɗansu malamai alhali kuwa allah subhanahu ta'ala ya ce mana wa annal masajida ko da baki ji kowane yare ba aikin ji an ce masajida masallaci ake nufi to sannan kuma kin san allah sai ka ce wa annal masajid duk masallaci na waye ne na allah ne saboda haka bai kamata a sa hoto a masallaci ba in ma za ki sa hoto a masallaci hoton wa ya kamata a sa to a na Allah ne tunda masallaci na Allah ne sai a sa hoton Allah ba hoton wani za a sa ba in har kina samun hoton Allah saboda ka abin da kenan shine gaskiya a kyamace hoto a kyamace hoto wannan yana kawo mana matsaloli a cikin addinin mu wallahu a'lam ban san ko na ba da amsan ba wai shin da gaske ne sa ka ba shi a musulunci dan na ji al'adar larabawa ne wannan babban kuskure ne da yawan muke tunani haka wannan magana ya fito kwanan nan ana cewa ana cewa shekul azhar shekh tantawi rahimahullah allah gafarta masa an ce shi ya faɗi wannan maganar kafin ya bar duniya cewa a'a ba wani abu bane dole ba siyasa ba al'adar larabawa ne wannan kuskure ne ba haka bane al'amarin yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da